radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a saurare assalamu alaikum kun kamo rediyo voh hausa a cikin shirin sa na yammacin yau asabar muhammad amin ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku da farko dai kamar saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare shirin nan na kisoshin rayuwa shine shiri na gaba zamu gabatar muku daga shi ko sai mu kawo muku shiri na musamman kan azumin watan Ramadan inda za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai girma. Daga nan sai mu kawo muku shirin tarbiyyar iyali daga ƙarshe kuma mu rikare shirin namu da shirin na duniyar mu a yau. Amma kafin nan ga shirin kokon tare da Abdullahi Salihu Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar tara ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da takwas ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 30 da suka gabata rana irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekara ta 1992 sabiyan bosnia tare da goyon bayan shugaban mulkin kama karya na yugoslavia slobodan milosevic suka fara kisan kiyashi da aka yi wa musulmi a belgrade matakin ya biyo bayan sanar da sakamakon zaben raba gardama ne a ranar 1 ga watan maris na shekara ta 1992 inda sama da kashi 99 cikin 100 na waɗanda suka kada ƙuri'a suka zaɓi bosnia da herzegovina su balle daga yugoslavia amma 'yan tsarin sabiyan bosnia sun yi tawaye milicevic ya goyi bayan sabiyawa kuma ya jagoranci kisan kiyashi wanda aka yi akan musulmin bosnia wanda shi ne mafi muni tun bayan yakin duniya na biyu a nahiyar turai an kawo ƙarshen yakin bayan rataba hannu kan yarjejeniyar dayton a watan nuwamban shekara ta 1995 an kashe musulmin basniya fiye da dubu ɗari yayin da kuma wasu sama da miliyan biyu suka rasa muhallansu da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 157 da suka gabata rana irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekara ta 1865 aka kawo ƙarshen yakin basasa a ƙasar amurka an fara yakin basasa a ƙasar amurka ne a ranar 12 ga watan afrilun shekara ta 1861 a lokacin shugabancin abraham lincoln inda jihohin kudancin ƙasar amurka masu goyon bayan warin launin fata da kuma butar da mutane suka fara yaƙi da jihohin arewacin ƙasar waɗanda suke adawa da botar da mutane da kuma nuna wariya wannan yakin ya ci gaba har na tsawon shekaru hudu inda a cikin wannan lokacin ne aka kashe mutane akalla rabin miliyan daga bangarorin biyu a ƙarshen yakin kuma an amince da kawo ƙarshen bautar da mutane musamman baƙaƙen fata da kuma kawo ƙarshen dokokin warin launin fata a ƙasar amurka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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta haya kallabin sabbin ayyuka na ci gaba ta samu a fagen nukiliya an bayyana cewa kasashen turai suna cutar da kawo kansu ta hanyar takunkumin da suke kakabawa kasar rasha kotu da take shari'ar nmd kano a najeriya ta yi watsi da tuhume-tuhume masu yawa da ake yi waɗin ɗan to yanzu sai a gaya zama domin a saurari cikakkun labarun. iran ta yaye kallabin sabbin ayyuka na cigaba guda tara ta samu a fagagen ilimi da nukiliya a yau asabar ne dai aka yi raya ranar nukiliya ta ƙasa iran a wani bikin baje koli da ya kunshi muhimman ayyuka na cigaba a wannan fage shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya zaga filin baje kolin inda ya duba muhimman ayyuka na ilimi da aka gabatar shugaba ibrahim ra'isi ya jinjina wa malaman ilimin nukiliya na iran saboda gagarumin ƙwazon da suka yi wajen samar da muhimman kayan aiki da suka hada da bututun tace sinadarin uranium shugaban ƙasar iran ya ce yarda da kai da kuma dogaro da abin da ake da shi a cikin gida su ne suka sa aka kai ga wannan ci gaban da ake da shi hakanan kuma ya da cewa gwamnati za ta ci gaba da bayar da dukkanin taimakon da ya dace ga wannan fage na ayyukan ilimi a nashi gefen shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya bayyana cewa abin da muke tsammani daga hukumar nukiliya ta ƙasa da ƙasa shine ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta ta fuskar doka shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran ya kuma ce iran ba za ta taba mika kai ga matsin lamba na waje ba daga cikin ayyukan da aka yaya kallamin su a wurin baje kolin da akwai magunguna da aka yi daga sinadarin uranium sai kuma hanyoyin samar da magani ta hanyar sarrafa sinadarin da ke jikin mutum na plasma da kuma fasahar sarrafa haske ta laser wani ne ɗaya ya shahada a sanadiyar harin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai a garin jenin da safiyar yau asabar ne dai sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka sanar da shelanta wani farmaki da suka fara daga yau ɗin a kusa da garin jenin da kuma cikin sansanonin falasɗinawa 'yan gudun hijira da kuma garin barkin. fara kai farmakin na yau dai ya zo ne bayan da 'yan sahiyoniya suka girke rundunoni uku na sojoji a yammacin kogin jordan ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinawa ta sanar da cewa falasɗini ɗaya mai suna ahmad asadi ya yi shahara sanadiyar harbinsa da 'yan sahiyoniya suka yi a kansa da kuma kirjinsa bugu da ƙari wasu falasɗinawan wanda dama sun jikata sanadiyar farmakin na sojojin sahiyoniya a yankin na yammacin kogin jordan da safiyar ta asabar daidai aka yi musayar wuta tsakanin sojojin sahiyoniya da kuma Falas Inawa a cikin sansanin 'yan gudun hijira na jenin to kuna tare da radio wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an bayyana cewa kasashen turai suna cutar da kawukansu ta hanyar takunkuman da suke ci gaba da kakabawa kasar rasha jakadan kasar rasha a tarayyar turai vladimir chizov ya faɗa a yau asabar cewa ƙasashen turai ɗin sun kusa ƙure abin da za su iya yi dangane da takunkuman da suke iya ƙaƙabawa ƙasar ta rasha yana mai ƙara cewa turawan suna cutar da kawukansu dangane da takunkumin da ƙasashen turai suka ƙaƙaba a kan sayan gawayin kol daga rasha ba zai yi cutar da ƙasar ba ta fuska tattalin arziki kamar yadda jakadan ya ambata. sannan ci gaba da cewa domin abu ne da za a iya juya shi zuwa wata ƙasa cikin sauƙi ba kamar gas ba jakar na rasha ce da akwai masu neman sayan gawayin kol na ƙasar rasha da dama a duniya a ranar biyar ga watan nan na afrilu da tarayyar turai ta sanar da kakabawar rasha takunkumai karo na biyar wanda ya kunshi dakatar da sayan gawayin kol daga rasha takunkumin ya kuma kunshi hana jiragen ruwan kasar rasha da zango a tashaushin jiragen ruwa na turai kotu da take shari'ar inamdi kano a najeriya ta yi watsi da tuhume-tuhume masu yawa da ake yi wa dan awaran a jiya juma'a ne dai mai shari'a a kotun koli ta ƙasar najeriya binta inyaku. ta yi watsi da rabin tuhume-tuhumen da ake yi wa jagoran 'yan awara na kungiyar 'yan kabilar ibo zalla da ake kira da ipop an zargi kanu da laifukan da suka kai goma sha biyar da suka hada da cin amana ƙasa da kuma ayyukan ta'addanci a shekara ta 2015 ne dai aka fara kama kanu sai dai bayan sakinsa ya fice daga kasar a shekara ta 2017 alhali yana ƙarƙashin beli ne na lokacin gwamnatin najeriya ta kamo shi daga wata kasar waje a shekara ta 2021 doyin da suke kare kano sun ce kamo shi da aka yi daga kasar waje baya bisa shari'a sai dai a zaman kotun na jiya mai shari'a inyaku ta tabbatar da halaccin hakan an tsaye da cewa za a ci gaba da yi masa shari'a a ranar 18 ga watan mayu ana tsare da kanun ne dai mai shekaru 54 a wani wurin ajiye jama'a na jami'an leƙen asiri to ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla a gaida taba adam da labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shine na muryoyin masu saurare ai saurare lafiya Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa da dai sauransu ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum radio Radio hausa iran mai albarka sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa rishin jihar bauchi ni ma ina so in mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abokan arziki ina gaida abokina kadora diga kaɗan fulani wurji akwai harun ibrahim bingirawa da iliyasu in iliyasu gulawa iliya mai kanti da shayi da isa jikan mai saje da sumayya abubakar birnin kebbi da gale siraju faki akwai musa hadirin asuba da magaran akwai badamasu dan muge mai shayi sannan akwai yahaya danno azare firistas ibn abdullah azare akwai da dukkan masu sauraro dai wannan rediyo mai albarka ina gaida jagora wannan shiri hassan barka kowa da kowa ina masa barka da wannan lokaci ina miƙa masa saƙon gaisuwa daga na har kullum usaini sabon yaro dan fulani daga nan ƙaramar hukumar ganjuwa rishin jihar bauchi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government ta Nigeria da yake muna a karshen mako a yau ina sanne ku bani dama domin in mika gaisuwa ta ta ƙarshen mako da farko zan gaida Malam Hassan Barka jagoran wannan shirin ya yake in gaida babban kauna ta su mai abubakar shiyar sarakuna birnin Kebbi akwai Mansur Aliyu na sarawan birnin Kebbi akwai kwamar Ilyasu Yakubu Digawa ba zan manta da Kadore Diga ga dan Fulani mutanen warje ba akwai isa jikan mai saje toro akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gwani alilawal gama da kura kano ba zan manta da sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran shitu tahir agadas akwai isa abubakar tsoho mai albarka da ke jamhuriyar niger ba zan manta da muhammadu dan bale bari ba da ke nan jamhuriyar niger a karshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria Assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala wa to Radio Musulunci Radio Iran suna na Abdulaziz Prezi daga nan birnin da magaram ta jamhuriyar niger musa damar da kuke ba mu muke gaida yan uwa da amanna arziki ba zai wata wata ba sai in gaida shugaba na kulon mashakatar Afirka DJ Alisto akwai shugaban raba mai aski shugaba ne na masu kira da sauraron rediyo akwai kai kanka hassan barka tare da abokanan aikinka abokina alkasim a agadez sanufi na garin maɗattai akwai leturo mai su akwai isufu garin maɗattai usaini sitar kasuwar kwalliya a balalance daga karshe sente a tashi lahiya bh hausa mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyo rediyon irin mai magana Sumayya Abubakar Iman Kebin Najeriya. Ai da yake muna ƙarshen mako ina so ku bani dama domin in miƙa sabon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga Uzairu dan Malam Maradi yayi na Hattabi mai kwamfuta mai yamma yayi Mansur Aliyu Nasarawa da ke birnin Kebin Najeriya sai kuma ta Shitu Tahir Agadas Isa Abubakar Tsoho mai albarka sai Sanusi Madadde da Magaram da Isuhu Madadde da Magaram sai kuma shugaba Isa mai kanti da shayi garkin Daura sai sai kuma kadori diga ga ɗan mutanen dan fulanin warji da isa jikan mai saje togo sai kuma uzairu ɗan malam niger gwani lawal ali ga madam muji muhammad soja sai usaini da malam baki da tahir m tahir na gode sosai rediyon iran mai magana su sumayya abubakar iman kebin najeriya hafi ramadan Assalamu alaikum zai jamhuriyar musulunci mai magana lawana Alhaji Abdu daga da Nijar. Da wagga dama da kuce ba mu damu gaida yan uwa da amanna arziki. Ina gaida jagoran shirin namu Asan Barka. Ina gaida buka roga roga wanda yake a gadas. ina gaida miji soja mai adaidaita sau wanda yake zanda ina gaida na akwa mai faci wanda yake zanda ina gaida abdul kibiya wanda yake zanda ngoka da mawi ina gaida muhammadu zatulok wanda yake agadas ina gaida abdulrashid alu dan kabu wanda yake agadas ina gaida malam ya wanda yake agadas ina gaida dukkan masu saurare ina gaida sumayya sumayya abubakar wanda take birnin kebbi ta kebbi rayyar najeriya ina gaida tahir m tahir Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jadgori a karamar hukumar gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bawa masu saurare dan su sada zumunci da abokan arziki. To farko ina gaida babban abokina Ibrahim Haruna Bingirawa wanda yake a kasan Cameroon kuma ina gaida Iliya mai kanti da shayi garkin daura kuma ina gaida sanusi maɗatai isu maɗatai e, yakuba mai aski badaraka da situ da alkasun a agadas da abdulaziz press dukansu a agadas kuma ina gaida jagoran shirin e, hassan barka a madadinka ina gaida dukkanin ma'aikatan rediyo teran na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ribin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku radio Iran da fatan an tashi cikin koshin lafiya. Ina muku fata alheri masha Allah ina so a bani dama in gaida yan mutane na kaɗan daga cikin su akwai su sunushi matattai da na agwa mai faci da saraji haruna wanda ake fari da da buniya mamman awashe da yan agaras ina gaida su gaba daya da sadu sa'idu daura ina gaida su da malam malam mai zanen fula gwalalo ina musu fata alheri akwai lawal dan madan wanda yake garin tuda aguwa akwai shugaba rabu mai aski wanda yake garin da magaran alhaji lawal tati wanda yake garin da magaran da yako mai aski ba da raka ba baya gambar tumniya ba baya lefe ina musu fata alheri masha Allah daga naku ne mijijirgi garin tuda aguwa jihar da magaran ina muku fata alheri malam barka a tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran muna gaida dan uwa da amina arziki na gidan wannan radio mai albarka musamman ma sanushi madattai a garin zandar yusuf madattai mushi soja ina gaida sumayya abubakar ina gaida na agwa mai faci ina gaida salah a nan agadas ina gaida obaidu firizi zaki wace a nan agadas ina gaida kowa da kowa na wannan gurbin albarka wannan wata mai albarka allah ya bamu samu ladan shi assalamu alaikum gidan radio BOH Hausa radio mai albarka sunana Ashiru garin Sidi Sidi jihar da magaran a jamhuriyar Nijar muna godiya da damar da kuke bamu a duk karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki a yau ma ba zan yi wata wata ba sai na kai gaisuwa ta musamman zuwa ga babban aboki na Sanusi Madattai akwai su garin Madattai akwai Yako mai asi garin Badaraka akwai Tasi Ungo akwai Leturo mai Esensa akwai Na'agwa mai faci bakin Wafital akwai Idi Soja garin Tirai akwai Iliya Mai Shayi Garkin Daura akwai Sade Sa'idu garin Daura akwai Abdul Kibiya garin Kadamar akwai yakub Mai Asi garin Badaraka akwai abokina Ibrahim Bare garin Sidi Sidi yawa biyo ci Hausa muna biyo da ku sau da gawa a tashi lafiya suna sunana Ashiru garin Sidi Sidi jihar garin da magana a jamhuriyar Nijar ta lafiya. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai. yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya To yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba wato shirin nan na ƙissoshin rayuwa wanda Tahir Amin wanda Zainab Bashir za ta gabatar. isoshin rayuwa. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na soshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan Radio VOA Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wannan littafin mai suna ƴaƴan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Kullum cikin mugayen mafarkai nake kuma na ƙananan yara jarirai, hakan zan rinƙa jin kukansu a cikin kunne na. Zubewa ƙasa yayi ya haɗe shi yana kuka yace, "Don Allah Laila ki yafe mini ke kaɗai na samu damar gani a duk matan da na yaudara, sauran ban san inda zan gansu ba. Ina roƙonki da ki yafe min Hawaye ne kawai suke zubo mashi zubo ma Laila. Saurin juya baya tayi tace, "Na yafe maka miji, Allah ya yafe mana gaba ɗaya." Rantsa ido yayi yana wani irin kuka Hamza ya ce kayi haƙuri ka tashi ita ma Laila gobe ne ɗaurin aurenta. Cikin kuka Muji ya ce ina miki fatan alkhairi Allah ya sa albarka cikin aurenki. Da gudu Laila ta shige mota tana wani irin kuka hatta da Rayyana da bata san abin da ya faru ba sai da tayi mashi kuka. Haka suka tafi suka bar shi a wajen a wajen. Washe gari haka aka ɗaura auren Laila da na su Saudat sosai taro yayi kyau duk duka gidajen kowa yayi ƙoƙari bayan magariba aka kai Saudat gidan Abubakar lokacin da za a tafi ta ta Laila sosai itama ta sha kuka Umma ma sai da tayi kuka haka aka ɗauke ta sai muce Allah ya bada zaman lafiya amin iyayen Sadiq sun zo an saka ranar bikin Mufida haka ma Dadi sun je anyi maganar auren Karami da Zulaihat rana ɗaya aka sa bikinsu da na Mufida sosai Karami yake tausayin Jamil baya son ya bar gidan ba tare da Jamil ya saki ranshi ba. Duk wanda ya ga Dadi ya san yana cikin tashin hankali kullum baya baccin kirki duk da yana zuwa ɗaukar karatu amma ya kasa cire damuwa abinda su Jamil suka aikata. Sosai ya tsorata da abin da ya faru hakan yasa yake sa sama su Amir da Amira ido sosai shi shiyasa yanzu baya bari su Amira da Amir su ringa wasan banza ko me suke yi idon momi a kansu ita ma ta yi nadama sosai don tana ƙoƙarin gyara kuskuren da ta yi idan ka ga Jamil za ka ce ba shi ne Jamil ɗin da ka sani ba ya tara uban gashi a fuskar shi har yanzu kusan sati biyu da mutuwar Mubina amma ya ƙi ya koma aiki kullum yana masallaci sosai yake ƙoƙari wajen karatun da ake koya mishi har ya fi ƙarami yin karatu don babu inda yake zuwa, abinci ma sai su dadi sun yi da gaske yake ci. Kusan kullum sai Yasir ya zo wajen shi amma ba ya kula shi, gaba ɗaya shi ma Yasir ya shiga tashin hankali don ba ya baccin kirki, da ƙyar ya samu Ilham ta yafe mashi, kuma ya ce yana so ya aure ta, ta ce ba za ta taɓa auren shi ba, gara ta mutu ba ta yi aure ba. Sosai take tausayin Jamil tana yawo tana yawan kiran shi sai dai ba kullum yake ɗauka ba kuma har yanzu ta ki haƙura da shi. Mutuwar Mubina sosai ta kawo haske a gidan su Jamil abubuwa da yawa sun canza neman ilimi kawai suke yi sai dai dadi yana fama da ciwon hawan jini saboda damuwar da yake sama ma ran shi. Ga bikin su Mufida yana ƙara matsowa babu wani shirin bikin da Momi take yi ko da yayarta ta tambaye ta abin da za a yi a bikin ta ce babu abin da za ta yi walima kaɗai za ta yi. Haka Yael ta bar don ta san har yanzu alhinin mutuwar na bai sake su ba. Yau ma kamar kowace rana Laraba, Malam Adam yake karatu a masallaci da ya saba tun bayan dawowar hutu. Dadi da Alhaji Sambo suna zaune a gaban sahu suna sauraron wa'azi. Bayan Malam ya gama wa'azi ya fara amsa tambayoyi, wani ne ya miƙe yana faɗin Allah ya gafarta Malam, idan mutum ya aikata laifin zina kuma babu wanda ya san ya aikata su sai Allah daga baya sai ya ji tsoron haɗuwarsa da shi sai ya tuba shin malam idan ya tuba dole sai ya je ya kai kanshi an yanke mishi haddi ko kuma iyakar tubar da yayi ya isar mashi malam yace to shi dai laifin zina da kake ganin shi Allah ya kawo shi a cikin Ƙur'ani mai girma kuma an yanke hukunci daidai da masu aikata laifin zina wala waɗanda suka yi taɓa aure ne ko kuma waɗanda basu yi aure ba wasu malam wasu malam suna ganin idan har mutum ya tuba ya koma ga Allah ba sai ya je ya tona ma kanshi asiri ba domin Allah yana yafe ma bawa laifin da ya aikata mashi tsakanin shi da shi matuƙar ba shirka ba ce, kuma babu wanda ya isa ya shiga tsakanin Allah da bawan shi Allah shine mafi sani wani ne ya ce to malam ina waɗanda zaka ga sun aikata aikin alfasha kuma sun mutu ba tare da sun tuba ba amma sai ka ji mutane bayan mutuwarsu su yi ta zagin su suna ce musu mutunci ko da wajen makokin shi suka zauna sai ka ji suna gulmar shi to malam meye hukuncin wannan mamacin gyaran murya malam ya yi dadi kuwa ƙara matsowa yayi domin ya ji amsar da malam zai bada malam ya ce to a gaskiya ba mu da ikon da zamu iya yanke ma wanda ya mutu yana aikata alfasha ba tare da ya tuba ba hukunci kuma babu wanda ya isa ya ce wani ya mutu yana aikata saɓo ba tare da ya tuba ba saboda mutane zahiri abu kaɗai suke iya gani Allah shi kaɗai ne yake iya ganin baɗi ne. akwai mutanen da za su mutu suna cikin aikata alfasha amma a baɗi baɗini kuma Allah kaɗai ya san yanda zuciyarsu take wasu kuma da zaka ga sun mutu ba tare da sun tuba zuwa ga Allah ba amma cikin ikon Allah a cikin kabarinsu sai kaga sun samu sauƙin azaba ko kuma ranar lahira kaga sun samu sassauci daga wajen Allah da yawan muta da yawan mutane suna kuskure idan suka ga wani yana aikata aikin alfasha maimakon su yi mashi addu'a idan za su iya idan kuma ba za su iya ba su ja bakinsu su su yi shiru amma sai ka ga mutum mutane sun dage wajen tsinuwa ga wancan wanda yake aikata alfasha suna mantawa da cewa Allah Gafurur Rahim ne to irin wannan sune waɗanda suke rage ma wancan mai laifin nauyin zunuban shi sai ka an samu ƙaruwa ta mutu tana tsaka da aikata zina amma kafin a binne ta da yawan zunubanta sun ragu To jama'a duka da da muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu ci gwargin da muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na tarbiyyar iyali tare da awwal kunya. tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da haka ko barkamu saki saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da yake zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran da ni awul kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ka tare da mu don jin abin da shirin ke yake dauke da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau mun tuno ne da alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadis center for islamic propagation da ke birnin kanon nigeria na zai tashi kan shakalin nau'in tsoron yara Allama ka muke saurare. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nau'in tsoron yara yana ɗaukar shakali daban-daban a mustawa da matsayin rayuwa daban-daban da marhaloli daban-daban kuma tasirin tarbiyya da gida da makaranta yana da ƙarfi cikin wannan matsala sosai don haka yana da muhimmanci a san lugar yaro a san yaran yaro a san me yake ciki a san me yake tsoro a bincika sosai a yi masa magana mai yawan gaske kan wannan matsala saboda tana da alaka da kamalarsa tsoro ne mafi muhimmancin abu wajen tabbatar da alakar tasirin rayuwarsa a matsayinsa na babba a gobe tsoron da ya rayu cikin yara yawanci abu ne na ɗabi'a kamar tsawa da walƙiya da sauti mai ƙarfi da duhu da turmutsutsi da kogi da wuri maɗaukaki kamar sama da wuri kullalle da makamancin wannan wani lokaci tsoron sama har ga mutanen da suke a cikin al'umma suna da tawaya kamar makafi da shanyayyu da bakin mutane da bai san su ba da likita da malami wani lokaci tsoron yana faruwa ne sakamakon yanayi da yake samun kansa kamar na rashin lafiya ko canjawa a cikin rayuwarsa sannan yana da tsoron mutuwa da cututtuka da duka da kora da hana shi abinci da ruwa da kuma dagula masa matsalar nan ta wasan da lokacin wasansa tsoron da yara suke ji sau tari yakan zamantuwa suna samun sani sakamakon sabon rayuwa da suka samu kansu a ciki kuma kowanne yana da alaka da nau'in rayuwarsa da marhalar rayuwarsa tsoron baya tabbata yakan samu canje-canje kuma yana iya gudana daga wani yaro zuwa wani yaro yayin da yake ba shi labari sai sanya masu tunanin hakan kuma ba sa iya jurewa matsalolin da suke faruwa sakamakon tsoro sukan ji tsoron mutuwar wanda yake madogara ne gare su matuƙar gaske kamar uwa sau tari sukan ji tsoron mutuwar uwa ba don tsananin soyayya gare ta ba amma domin za su rasa madogara wanda zai tausasa musu ya ciyar da su abinci ya ba su ruwa domin so ɗinsa so ne fitri baya ma ihsasinsa baya jinsa amma da shi dai ya san ga mai bashi komai da komai na rayuwa to kuma rasa ta wannan abin rasa wannan abin a gare shi abin tsoro ne da firgici mai tsanani kenan yana da muhimmanci mu san sabuban da suke kawo tsoro ga yaro sannan mu san hanyoyin da za a yi maganin su wayannan sabuba a cikin mukaddimar da muka gabatar da sautin da ya gabata za mu ga ta fito a fili da suka hada da nau'in tarbiyyar da aka ba shi haifar akwai wanda tarbiyyar su shine su tsorata yaro tarbiyyar da za su ba shi shine ta tsoratarwa ko da yake akwai tarbiyya ta ɗabi'ar halitta kamar tsawa da walƙiya da iska mai ƙarfi da sauransu amma muhimmi shine wanda ake tarbiyyantar da shi a kansu domin sanin menene ya kamata a tarbiyyantar da shi a kansu waɗannan na ɗabi'a su ya isa a yi mishi nuni da nau'in halitta ce ta ubangiji da kuma hikimarta amma mafi wahala shine idan aka tarbiyyantar da shi akan wata tarbiyya wacce take ta tsoratarwa da firgitarwa tarbiyyar da ya samu ta tsoratarwa takan iya zama ta umarni da hannu da ake maimaita masa har ya wahala ya gajiya daga baya a sanya shi yana jin tsoron wasu abubuwa musamman ma idan ya zamanto ana ba shi umarni masu karo da juna bai san menene daidai ba bai san me ba daidai ba za a ce bari ka wani lokaci kuma za a ce yayi kyau wani lokaci to wannan yana da muni sosai iyaye da masu renansa su ne suke haifan masa da wannan kuma yana da hadari domin za su gigita shi. masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH da ke nan birnin Tehran ne muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan shakalin nau'in yara. A lokaci ma tun da yaro sabon mutum ne da yawan abubuwa bai san munana ba ne yana yin wani abu kawai sai da ya ji duka da wannan yakan sanya shi cikin tsoro bai sani ba me zanyi ya zama shine daidai me zan ya zama ba shine daidai ba tun farko yana da kyau ya san me takalifinsa domin a gusar da wannan tsoron labaru na ban tsoro na aljanu da sauransu duk suna ciki abubuwan da suke haifo yaro tsoro sai zamanto yana tsoron sa da inda yake rayuwa yakan yi masa tasiri wajen nau'in fita da gwarzantakarsa a waje kuma yakan haifar masa da matsala idan an samu duhu da makabancin wannan wani lokaci kuma iyaye ne suke da tsoron sai tasiri ga yaran wani lokaci kuma yawan jayayya tsakanin iyayen ke haifo yaro tsoro sai ya shiga halin raurawar rayuwa sai ya gigice sai ya rasa mafita a duniya duniya ta yi masa kunci idan mun ce yaro da'ima muna nufin yaro da yarinya shi yasa a wani lokaci mukan yi amfani da kalmar yara domin a fahimci maza da mata muke nufi rashin lafiya yana daga cikin abubuwan da ke haifar da tsoro ga yaro abubuwan da suke rayuwa a gefen sana daga dabbobi suna iya haifar masa da tsoro a yi zama matsoraci jahiltar rayuwa da jahiltar mutane da jahiltar al'ummarsa suna daga cikin abubuwan da za su iya haifar masa da tsoro saboda haka tun daga haihuwa har zuwa girma abubuwan da suke sababa tsoro suna iya zama kala-kala wasu abubuwan da kansa yake ganin su wasu abubuwan jinsu yake yi wasu abubuwan jarraba su yayi wasu abubuwan haifar masa da su aka yi kamar wulakantawa da izgili daga mutane daban-daban wani lokaci ma har daga iyaye ko daga makaranta ko makamancin wannan wani lokaci kyakkyawan koyi ne bai samu ba wani lokaci tsanani da kuma takura daga mutane daban-daban musamman mai miyagu a cikin al'umma ko samun abokantaka ba ta kwarai ba ko tsananin sa ido da tsananin lura wanda ya wuce iyaka shi ma yana haifarwa yara ƙanana har zuwa samari tsoro nau'i daban-daban saboda haka kula yana da kyau amma wani irin kula kulan da bai zamanto bai kai yadda ya kamata ba bai kuma wuce gona da iri ba yana tsakiya wannan shi ne domin wani lokaci wasu kan sa kula ta tsanani har ta haifar da yaro ya faɗa wani tunani har kuma wannan tunani ya zama shine ma sababin lalacewa kuma tarbiyyarsa tsoron nan yana da muhimmanci sosai amma idan an yi shi a mahallinsa ta yadda ko bai hana kamala ba mutumin da tsoro ya fi masa amfani shine ya mace saboda tsoronta zai kai ga kare kanta da mutuncinta daga fadawa mummunan hannun da zai lalata mata rayuwa da tarbiyya saboda nau'in adifa da nau'in alaka da soyayyarta ga abu da nau'in wayewa kan al'amura da kuma jahilta wasu al'amuran da nau'in kaifin basira da kaifin hankali da kuma matakin shekaru da ganin abubuwa masu tayar da hankali kamar wanda ya ga mutuwar iyayensa misali wanda ya fi cancanta ya ji tsoro sosai fiye da kowa ita ce mace akwai mutanen da tsoro yake da muhimmanci gare su akwai kuma wanda a'a tsoron ba muhimmanci ne gare su ba amma sun fi kowa jin tsoro saboda wani abu da ya faru mata su ne ya kamata su ji tsoro fiye da kowa saboda su ne suka fi saurin fadawa tarkuna daban-daban sukan fada tarkon miyagun mutane daban-daban da yake wani lokaci karancin tsoron maza yana da alaƙa sakamakon gogayya mai tsanani domin neman rayuwa dare da rana suna fita domin samun abin da za su ɗauki nauyin yara da kuma matansu. Wassalamu alaikum. Masu raro ga shi dai Allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara. To amma a nan za mu sa masa wakafi. Daga ƙarshe muna yi wa Allama Hafiz Muhammad Sa'id jagodan hada Center for Islamic Propagation da ke nan birnin kanan Dabo ta Najeriya godiya ta musamman da wannan muhimmin bayani. a yammakon radiyon bihoshi da ke nan birnin tehran ni alkun lishen na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu To yanzu kuma sai a saurari shiri na musamman kan azumin wata Ramadan inda Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma ai saurari lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran, muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana, na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. دكتور بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وبنجي سبحانه وتعالى من أروق أنك دنجي من zatinka, don darajar manzonka don alfarmar wannan wata da muke ciki wanda ka saukar da alkur'ani a cikinsa ubangiji allah ka ba mu ladan waɗannan ibadu da muke yi gaba ɗaya ubangiji allah ka ‘yanta mu daga shiga huta bi haƙƙi muhammadu alihi tahirin to kamar yadda muka sani ne tafsiri na alkur'ani a kowane lokaci ake yin wasu abubuwa na bayanai dangane da alkur'ani ƙur'ani kamar kogi ne maliya ne za ka shiga ne kurin kai ta iyo kai ta iyo amma ba za ka iya kaiwa ƙarshe ba saboda haka masu tafsiri su kansu suke kawo bayanai suna kawo bayanai ne bisa fahimta daban-daban da aka yi wa waɗannan ayoyi na Allah subhanahu ta'ala duk da cewa zahirin alkur'ani hujja ne akwai abubuwa da dama waɗanda suke ayoyi ne mutashabihat waɗanda ya kamata a yi ruju'i a kansu zuwa ga waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya yi kiransu da cewa su waɗannan su ne ma'abota ilimi masu kutsa ciki su fahimci abubuwan da hakikatan Allah subhanahu ta'ala yake nufi da shi to hal mun faro bayanai dangane da suratul lail kuma mun ɗan yi muƙaddimomi akan suratul lail da irin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya ishara a kai da kuma abubuwan da ma sura dun a dunkule take tattare da shi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Na neman tsari da Allah daga shaitan lalanan ne abin kyama. بسم الله الرحمن الرحيم نفاوا da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Na rantsuwa da dare idan yana lullubewa da kuma wuni idan ya bayyana وما خلق الذكر da kuma abin da ya halicci namiji da mace. To, kamar yadda muka sani ne, Allah su ta'ala a farkon sura ɗin ya fara da rantsuwa, kamar yadda muka ji, rantsuwan nan ya fara da rantsuwa ya rantse da abubuwa guda uku. Waɗannan abubuwa da Allah su ta'ala ya rantse da su, mun yi bayani akan cewa ita wannan sura suratul layl bisa yadda nuzulin ko sha'anin nuzul ɗin ya zo asbabun nuzul sababin saukar da ita magana ce dangane da wani mutum da ake kira abu dahda wannan mutum wanda yake ma'abucin dabino ne ga irin abubuwan da muka yi bayani a jiya ga inda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kawo wasu al'amura bisa hikima ta nubuwa domin ya warware waɗannan al'amura to ba za mu sake maimaita abubuwan da muka faɗa jiya ba ayan ko kuma waɗannan ayoyi na farko guda uku Allah ta'ala ya fara da rantsuwa wannan rantsuwar Allah ta'ala ya fara ne da al wato rantsuwa Allah ya yi da dare yake cewa wallaili ya yaghsha Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake cewa na rantse da dare a lokacin da ya yi igisha’i. Igsha'in nan malamai suke cewa wato ya rufe, mai ya rufe sai suke ce ai ya zo da duhunsa ya rufe rabin duniya baki ɗayanta. Wasu malamai suka ce a'a ko kuma ya zo ya rufe ainihin rana lokacin da rana za ta yi gurubi dare ne yake zuwa yana rufe ta yana rufe ta yana rufe ta har ya rufe ta rub shine idza yaghsha lailin nan dare na rantsuwa da shi a wannan lokaci da ya zo ya rufe rana to wannan rantsuwa tana nuna mana muhimmancin shi dare da irin rawar da yake takawa a cikin rayuwar ɗaiɗaikun mutane ba ma mutane ba hatta tsirrai hatta dabbobi gaba ɗaya domin dare idan ya zo ya rufe rana yakan kawo wani wato tsaka-tsaki na shi kansa zafin rana ɗin yakan zama ya tafi ya ragu ya kasance kamar ma babu shi saboda Allah ta'ala cikin hikimarsa ya sanya ita duniyar ta zama a bar iya zama ga ababen halitta inda a ce rana gaba ɗaya za ta yi ta tafiya ne dare ba zai shigo ba to ai babu wanda zai iya rayuwa kenan a ce kullum safe da rana da kowane lokaci rana ce inda take ta fito din nan ga zafin nan nata to Allah ta'ala da hikimarsa sai ya kawo dare ya rufe rana din domin mutane su samu wannan sakina su samu hutawa su kasance gaba ɗayansu ababen halitta za su iya yin rayuwa cikin wani yanayi na kwanciyar hankali babu zafin rana a wannan lokacin shi ne za ga cewa a cikin dare nan talatinin dare masu ibada za su tashi su yi tahajjudi su yi munajaci da Allah subhanahu ta'ala haka kuma mutane in an je aiki da rana za a zo da daddaren nan a huta gabbai su samu hutawa duk wannan suna daga cikin hikimomin Allah ta'ala wato kenan rantsuwa da dare abu ne da ke nuna mana muhimmancin shi dare din ga rayuwar dan adam baki daya sannan Allah subhanahu ta'ala yake cewa wannan hari idza tajalla ubangiji yake cewa ina rantsuwa da wuni a lokacin da ya fito lokacin da wuni ya fito yana fitowa ne bayan alfijir ya keto Ketowan alfijir shi kuma shi ne zai shigo cikin duhun dare ya keta sai ka ga cewa wannan duhun daren yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai kuma wuni ya shigo to ubangiji subhanahu ta'ala yana rantsuwa da wannan wuni da zai fito haske ya so ya shiga sasannin sama baki ɗaya. wannan wani abu ne da yake nuna muhimmancin haske a wajen Allah subhanahu ta'ala kuma alkur'ani a kowane lokaci yana yi mana bayani tsakanin haske da duhu haske da duhu a wasu abubuwa da dama za ga Allah subhanahu ta'ala yana kawo waɗannan abubuwa domin ya nuna mana muhimmancinsa ga ababen halitta tsawon tsirrai ne ɗan adam ne ko kuma wato za ka iya cewa dabbobi ne duk gaba ɗaya al'amura na haske da duhu yana da muhimmanci dangane da kowane abin halitta wannan wani al'amari ne wanda yake nuna ubangiji subhanahu ta'ala a kowane lokaci waɗannan abubuwa a rayuwa ta ɗan adam babu yadda za a yi ka iya wadatuwa daga haske ko kuma ka wadatu daga duhu ɗan adam a cikin rayuwarsa yana buƙatan duhu yana kuma buƙatan haske domin haka zai iya samun ni'ima ta Allah subhanahu a cikin al'amura na rayuwa a wannan duniya da muke ciki wannan kuma yana nuna ɗaukaka ne ta Allah subhanahu wa ta'ala to da ƙarshe ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya rantse da waɗannan abubuwa guda biyu ya rantse da dare ya kuma rantse da wuni to sai kuma ya zo ya rantse da zatinsa mai ɗaukaka zatinsa mai tsarki yake cewa wa ma khalaqa zakara wal unsa yana rantsuwa da wanda ya halicci ainihin namiji da kuma wanda ya halicci mace waye ya halicci namiji da mace ubangiji subhanahu ta'ala yana mana nuni ne akan cewa waɗannan jinsi guda biyu na ɗan adam wanda shi kansa Ɗan adam akwai jinsi na namiji da mace tare da shi haka ma dabbobi akwai namiji da mace tare da shi haka ma tsirrai akwai namiji da mace tare da su to wannan wani hanyoyi ne da Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana irin yadda ɗan adam ko kuma su waɗannan dabbobi ko kuma su waɗannan nabatat suke samun takamuli a cikin rayuwarsu sawa'un ta ɓangaren namiji to kuma ta ɓangaren mace to wannan nan muhimmancin da Allah ta'ala yake so ya nuna mana cewa namijin nan da macen nan da duk abin da suke tattare da shi na waɗannan bambance-bambance da ke tattare da halittar namiji da halittar mace da kuma sirrin da ke tattare da wannan to ubangiji subhanahu wata'ala fa ne wanda yi wannan halitta shine ya samar da namiji da mace ya kuma halitto su ya turo su zuwa duniyar nan baki daya wannan yana nuna mana waɗansu ayoyi da ke tattare da wannan duniya ta abar halitta duniya da Allah ya halicce ta sannan da kuma abubuwan da mutum ya kamata ya yi tuntuntuni a ciki wajen fahimtar girma da ɗaukaka ta wannan mahalicci subhanahu wa ta'ala ta'abirin da Allah ta'ala yi na cewa wa ma khalaqa zakara wal unsa bai ce wa man khalaqa zakara wal unsa ba malamai suka ce ma halaka zakara wal unsa wani ishara ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi domin nuna wani girma da ɗaukaka na zatinsa maɗaukakiya zatin Allah subhanahu wata'ala mai tsarki ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna azama ne ɗaukaka na zatinsa subhanahu wata'ala akan cewa laisa kamithlihi shay wannan zatin Allah subhanahu wata'ala wacce take gaibu ce mahab ba wanda ya taɓa riskan wannan zatin to ubangiji wa ta'ala domin ya sanya wani abu na tuntuntuni ga zukatan ɗan adam karka kuskura ka ba wa zatin Allah subhanahu ta'ala wani nau'i na bangare ko kuma wani nau'i na sifa shine Allah ta'ala yake cewa wa ma khalaqa dhakara wal unsa bai ce wa man khalaqa dhakara wal unsa ba kana cewa wa man khalaqa ka riga kai wani abu na tahdidi man a fili yake cewa ubangiji ta'ala wasu lokutan yana yin abubuwan da yake fito da waɗansu ibarat ta'abirat a cikin alkur'ani domin ya sanya tafkir ɗin ɗan adam ya kasance ya yi aiki yadda ya kamata saboda haka ne allah subhanahu ta'ala yake kawo irin waɗannan bayanai amma hakikatan abin da Allah yake nufi wa ma khalaqa dhakara wal unsa shine wa man khalaqa dhakara wal unsa ina rantsuwa da wanda ya halicci namiji da mace wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da abokin tarayya ba kuma za ka iya kiyasta shi da dukkan wani wanda ainihin ba shi ba subhanahu wa ta'ala to waɗannan a taƙaice abin da yake nunawa rantsuwan nan guda uku ubangiji wa ta'ala rantsuwayi guda biyu na farko da waɗansu ayoyi nasa na sasanni wanda za ka iya riskansu a sasanni sannan rantsuwa ta uku rantsuwa ce da wani abu da zai dawo ga jikuna namu mu ‘yan adam mai tuntuntuni akan kawo kanmu wannan kuma misdaƙi ne na inda Allah yake faɗa a wata aya daban sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq da sannu zamu nuna musu ayoyinmu fil afaqi a sasannin sama sasannin nan kaga shi sa Allah ta'ala ya rantse da layin da dare ya kuma rantse da wuni wannan duk wanda ya tuntuntuni ya kalli sasannin sama wannan ayoyin Allah ne layin da wuni da ainihin duk abin da ke sasannin sama ayoyi na Allah ne wa anfusikum sannan kuma za mu nuna muku ayoyinmu a cikin jikunanku shi yasa Allah ta'ala ya rantse da cewa shi ne wanda yake khalaqa zakara wal unsa Shi ne ya halicci namiji da mace to namiji da mace ka dubi halittar namiji ka dubi halittar mace halitta ɗin duk yan adam ne su amma Allah subhanahu ta'ala cikin wata hikima tasa sai ya bambanta waɗansu ɓangarori na halittun waɗannan bayi nasa domin ya nuna azama ɗinsa da ɗaukaka ɗinsa saboda haka wa fi anfusikum afala tubsirun hakan na rantsuwa da wasu abubuwa da yake khalaqa zakarwar wal unsa ni ubangijinku ni ne na halicci dan adam na halicci mace da namiji to a cikin anfusikum ku namiji da mace nan ku duba za ku ga ayoyi na afala tubsirun shin me yasa ba kwa kallo ne ba kwa yin kallo wanda za ku kasance in kun duba ku ɗauki darasi a cikin al'amuran da na halitta ni ubangijinku ne abin da Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana dangane da abubuwan da ya halitta dangane da abubuwan da ya yi dangane da wata hikima da ya sanya a cikin ababen halittarsa to waɗannan duk suna daga ciki dangane da wannan rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi to masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ma saurare duka duka ya abin da suka gina a cikin shirin gan lokaci na raran mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki su haɗin shirin amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shirin kammala musamman ba adam da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.